حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ya ci gaba da tafiya har sai da ya kai wurin da rana take bullowa sai ya ga cewa rana tana bullowa ne a wurin wasu mutane waɗanda ba mu saka masu wani abu wanda zai kare su daga zafin rana na gidaje ko inuwar bishiyoyi ba